Masu saurare Assalamu alaikum barka ku haka warhaka barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na ra'ayoyin ku masu saurare na wannan rana. Daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Usman Ibrahim Tunau. To kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya, mun ba ku dama ne ku tofa albarkacin bakin ku akan wani shiri da gwamnatin Amurka da kuma gwamnatin ƙasar Norway za su haɗa ƙarfi domin tallafawa ƙasashen afirka da dala miliyan 70 domin inganta ayyukan noma a nahiyar afirka a kan wannan muka ba ku dama domin ku tofa albarkacin bakinku yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko wanda zai bayyana mana sunansa da kuma ra'ayinsa sashen hausa na rediyo faransa mai magana umar fifa sabon garin kauran namo da jihar zamfara muna godiya kamar kowace rana da kuke bamu dama hakika gwamnatocin kasashen mu musamman nahiyar afirka da ke kokarin bunkasa noma ko wani lokaci a baki za ka ji wannan magana a rubuce suke magana a baki amma kuma a aikace babu domin duk lokacin da za a ba da wani tallafi na noma ko kuma wata harka da ta shafe talakawa ba za su ta zo ga inda ake zato ba duk inda za a yi amfani da ita ka ga yan siyasa sun yi dumu-dumu sun yi ba bakin da dukkan al'amuran da haka muna kira ga shugaban kasa na musamman bola ahmad tinubu da ke da kokari da niyya aikata wasu abubuwa na alhairi cewa ya ritse ya ga cewa duk lokacin da ya bada tallafi domin manoma to hakika tallafin ya zo gari su hakika da za mu yi noma za mu iya dogara ga mu sannan kuma za mu iya ci da hawa ta ƙasa musamman irin yadda muke da kasar noma da kuma yadda kasar mu take doka kowane tsiri. Radio Faransa International mai magana Abubakar Kawo Girgir. To mu dai fatan da za mu yi wannan tallafi dai ya kai inda ya dace musamman inda aka ce za a ɗora shi ɓangaren bunƙasa harkar noma ganin cewa harkar noma sakinta aka yi daga kasashenmu na Afirka wanda ya zama dalilin jefa kasashen cikin halin talauci da matsaloli. Muna fatan kamar yadda waɗannan kasashe suka yunkuro wajen ba da wannan tallafi ya yi tasiri ya je ga hannun manoman da suke na asali ba wai manoman takarda ba. Kuma muna kira ga shugabanninmu na Afirka da su samar da hanyoyi musamman wajen tsayuwa akan tallafawa harkar noma domin dogaro da kai maimakon zira ido ko kuma sauraron tsammani daga ƙasashen ƙetare. Na gode Radio Faransa International ku tashi lafiya. sunana umaru kambaya wuri unguwar nasarawa bayan nefa a cikin jihar kebbin najeriya to da yake an taɓo maganan manoma ba shakka noma shine tushen arziki kuma yana kira ga manoma da makiyaya da su zauna lafiya tsakanin su dan tsakanin manoma da makiyaya tankajin da ruwa ne ga cikin dan adam wani ba shi sai da wani kuma noman da bai hana maka awo ba to kada ya hana maka hutawa daga murakan baya wuri unguwar nasarawa bayan nefa a cikin jihar Kebbin Najeriya. Magana Bilamina Agwarmaji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. Ika wannan mataki da kasashen Amurka da nauyi suka ɗauka na ware wasu makudan kuɗaɗe? domin tallafawa manoma a nashiyar mu ta Afirka wannan abu ne mai kyau to sai sai dai inna gizon ke saka ko da sun ba da waɗannan kuɗaɗe shugabanninmu na afirka da suka saba da babakere da handama su za su rabe waɗannan kuɗaɗe a tsakaninsu tallafin ba zai kai ga inna ake bukata ba fatanmu dai kawai shine allah ya kawo mana shugabanni na gari masu kishin ƙasashenmu ba masu kishin aljihunsu ba na gode radio france mai magana bilamina agwalmaji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi ku tashi lafiya sashen hausa na gidan radio france international sunana bashir abubakar kare karamar hukumar kuba jihar kaduna tarayyar najeriya a hakika haɗin gwiwa da ƙasar norway da wannan ɗaya ƙasar da sai haɗin gwiwa domin bunƙasa ƙananan manoma a najeriya wannan abin farin ciki ne sai dai inda a ce tun farko gwamnatin mu tana da tsari wallahi kasar mu za ta iya daukan nauyi ta bunkasa harkar noma so manoman nan wallahi matukar ba manoma Najeriya an shiga wani hali saboda manoma suna bada gudunmawa kwarai da gaske to amma kalubalen kalubalen manomi ba taki a matukar manomi fa ba shi da taki wallahi wahalan banza ne kawai saboda mu muke noman nan mu musa yadda ake yi babu wani wanda zai zo ya tsara mana ya ce ga yadda noma yake mu mu taso mu gani ana tun iya da kakanni duk da dai mun bar na gargajiya mun koma na a zamanance so muna fatan gwamnati ta eh, yi kokarin inganta wannan harka na gode magana bashir abubakar kare karamar hukumar kuma jihar kaduna tarayyar najeriya tv labaran hausa na farko dai kakin wani magana ni na isa abubakar tsoho mai afirka olumin mada ya mai dan zama ya rufe mun ji mun da kun gaba su a taron da aka yi amurka mutane sun mai da hankalin su a tallafa manoma ƙara bunƙasa unhwanin gona to ni dai ga ra'ayuwan ga taro da aka yi daidai da abinci yayi daidai manomi yana son aiki ƙarhi na abai da amma an ga ƙara mai karhi lalle duk abin da ka so ka ciwo sai ya warke yarfi ina gaishe ku sannan ku gaba da gaba da ya koma baya Sashen Hausa na Rediyo Faransa. Mai magana mataimakin shugaban ƙungiyar mara jama'a Usman Manuka da kanan mai rawar a cikin jihar Kaduna da ke tarayyar Najeriya. Hakika duk wani tallafi da wata ƙasa za ta bai wa ƙasashen mu na Afirka ba na ganin zai yi wani tasiri fiye da na tashi tsaye ga shugabanninmu wajen bunƙasa harkar noma. domin irin wannan tallafin da waɗannan manyan ƙasashen ke kawo mana baya zama alheri gare mu domin Amos ya bada kuma ba a san waɗanda ake ba ba kuma ba a san ta hanyar da ake bi da shi ba. To don haka wannan tallafi da suke bada ba ya da wani amfani a ga al'ummar yankin kasashen Afirka masu tasowa. Don haka muna kira ga shugabanninmu idan za su lalubo hanyoyi da za su rika taimakon kansu da kansu wajen ciyar da al'ummarsu da kasashen su gaba to ya kama lokaci yayi da ya kamata. Amma dogaro da waɗannan manyan kasashen da wannan tallafin da ake bada da abu ne da ke ƙara maida mu baya wanda kuma yana dakushe mu. Da fatan wannan koke namu zai kai ga shugabanninmu. Sashen Hausa na Radio France International sunana ya haya danno azare PRO na kungiyar masu sauraron rediyo da buga waya na karamar hukumar Katagun. To hakika wannan tallafi da kasashen Amurka da Noye za su bai wa ƙasashen Afirka a wani mataki na bunƙasa harkar ilimi, to za mu iya cewa babu wani tasiri da hakan zai yi, la'akari da yadda su kansu ƙasashen namu ba su tallafa ba, sai wasu kuma a ce wasu ɗaiɗaiku ne za su zo su ba mu tallafi da niyyar bunƙasa noma, ta haƙiƙa wannan babu wani tasiri da wannan mataki zai yi, hasali ma sai dai kawai shafafu da mai ne za su amfana da wannan abun. Ra'ayina kenan Radio France International Iran. Radio Faransa mai albarka suna na Amar Soja dan Nijar ne mutumin tsamkaka ne cikin jazandar amma yanzu ina Travelers Capital Libya. Mun gode da wanga maudu'i ne da kun ka bamu wanda kasar Amerika da kasar New York suka dawo alkawalin za su taimaka ma kasashenmu na Afirka da wasu makudan kuɗi domin a taimaka ma manoma wajen eh, dala biliyan ɗari to gaskiya muna fatan allah ubangiji ya saka musu da alkhairi wanga abu da suka yi ya Allah dai sa su cika alkawalin da suka yi eh saboda mu kuma muna jan hankalin shugabanninmu na Afirka kar ya zamanto su samu su masu su kaho wata kungiya tasu wanda za su rika saka wani abubuwa duk lokaci a rika saka wani abubuwa don domin a samu aje wasu abin da za a rika taimaka ma wasu kasashe masu launi daga cikinsu kar ya zama meka kokon bara ga hannun kasashe masu hannu da shuni Allah ubangiji da ya sa wanga jawahi ya je ga kunnuwan shugabanninmu na Afirka ba baki ra'ayi na kenan ku tashi lafiya. sashin hausa rediyo faransa mai magana idris mai arsenal tudun wansau dilkano kano najeriya wayannan manyan kasashe da suke so su zuba jari domin haɓaka noma a afirka ya kamata su yi abin da gaske da za a amfana amma suna yin abin ne kawai bisa tsari na son zuciya na tallata kai cewa suna yin abu amma abin baya kaiwa inda ya kamata yi yanzu mu a afirka mai muke bukata noma muke bukata irin na rani domin me gonaki yanzu gurin noman ya yi kaɗan inda al'umma take da za su gyara guraren da za a rika noman rani yadda ake yi eka eka a dam dam din nan a jihar kano kawai muna da damadamai wayanda ya kamata a ce ana amfana da su amma rashin kula da yadda tsarin abin zai tafi duk ga nan ba a kula da su to irin wannan abun ya kamata su rika yi a kasashen mu na afirka noma na ranin nan ko ina a ja ruwan nan muna da dam dam dam a Najeriya da yawa amma rashin yin yadda za a amfana da abun shine ya kawo na kasu kuma bayan da za a yi noma a haɓaka ba tare da irin wayannan abubuwan ba muddin mu Afirka muna buƙatar haka domin ba mu da aikin yi jami'an gwamnatin mu ba su kula da tsarin yadda al'amura zai rika tafiya ba saboda haka Allah ya taimake mu Allah ya sa sai abin da zai amfana al'umma sashen Hausa Radio France International. Suna na Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar Bakori da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Muna godiya da damar da kuke bamu muna faɗin albarkacin bakin mu a dukkanin shirye-shiryen ku ne da kullum. Hakika kaddamar da tallafin dala biliyan saba'in da kasashen Amurka da Norway suka yi a kan kasashen mu na Afirka domin bunƙasa ayyukan gona sakamakon karancin abinci da nahiyar take fama da shi to gaskiya wannan abu ne mai kyau kuma ya zo daidai lokacin da yadda ainihin nahiyar take neman ire-iren wannan tallafin to sai dai wani hanzari ba gudu ba ya kamata a ce idan za a ba da wannan tallafin a samo ƙwararrun mutane waɗanda masu gaskiya da adalci domin a je a ƙaddamar da tallafin ga ainihin manoma na gaskiya ba wai ainihin 'yan kasuwa ko kuma waɗansu wasu kamfanoni ba domin a baya da yawa ana ire-iren waɗannan ba da tallafin to sai tallafin baya zuwa ga ainihin manoman da ya kamata su je hannunsu. mai magana ibrahim da daga nan shahu karamar hukumar birnin kudin jihar jiga hakikanin gaskiya wannan tallafi da kasashen amurka da noyi suke so su tallafawa da kasashen afirka domin a ga an taimakawa kankanin manoma wannan tallafi yana da muhimmancin gaske ganin cewar su talakawan da suke da bukatar wannan taimako kuma suka san ka'idodin noman hakikanin gaskiya mafi akasari babu yadda za su yi noman kuma sun san yadda noman yake da muhimmanci to zahirin gaskiya idan aka ce wannan tallafi ya shigo afirka yana da kyau su shugabanninmu da da mahukunta su tabbatar cewar an yi gyare-gyare an ɗau matakan da za a ga cewar wannan tallafi ya samu talakawa na karkara ganin cewar mafi akasari ai gwamnatocinmu ma suna iya bakin kokarin su ganin cewa sun taimakawa da manoma amma mafi akasari wannan irin tallafe-tallafen kafin ma mutumin talaka na ƙauye na karkara wanda shi yake noma shi ya san noma kafin ya san cewar an fidda wannan kayayyaki mafi akasari an gama rabar da su a birane da hauransu wayannan ma ba su san noma ba wani ma bai taba zuwa gona mafi akasari su suke wawa hewan nan kasa handame su talaka na ƙauye baya samu to yana da kyau a ce mahukuntan mu su gyara tsare-tsaren su su tabbatar cewa wannan tallafi idan ya zo shi an je karkara an buko ta hanyar masu unguwanni ne an tabbatar da cewa kayayyakin nan sun samu talaka na ƙauye wanda yake yin noma wanda ya san mutuncin noma na gode radio faransa international da fatan za ku tashi lafiya. sashin Hausa na gidan Radio Faransa International. Mai magana Kongo Mamila Adamshi dan jihar da magaran a jamhuriyar niger a Departement Dungure. Mazauni nan birnin Zilletan a nan kasar Libya da farko ina muku fata alkhairi. To wani alkawari da kasar Norway da ma Amerika suka yi na tallafawa kasashen mu na Afirka. To wannan abu ne mai kyau da fatan in suka bada wannan taimako ko in tallafi da fatan zai sa hannun wanda aka yi domin su. A tashi lafiya na gode da Kongo Mamila Adamshi. Gidan Radio Faransa mai albarka sunana Bashir Mamman ɗan Inna Kadisau hakika wannan taro da ake yi a kasar amurka wanda har aka samu wasu kasashe da suke yunkurin taimakawa kasar mu ta afirka musamman ita mai masaukin baki amurka kenan wanda ta ɗau alkawarin za ta tallafa wa kasar afirka da tallafi na yadda za a kawo ci gaban noma da sauransu dai da ƙasar norway hakika wannan abu ne mai matukan muhimmanci sai dai ba girin-girin ba ta yi mai Ƙasashen nan namu na afirka shugabanninsu ba kishin yankunan mu suke yi ba domin kuwa idan da suna kishin yankunan mu halin da muka tsinci kanmu da ba mu tsinci kanmu a haka ba ya kasance ko da wani lokaci sai dai mu tsaya muna jiran wata ƙasa ta zo ta tallafa mana fatan mu dai allah ya sa tallafin ya kai ga yankunan namu. alaikum hausa na gidan rio faransa suna na usa mai dala boshari da makarar nijar za mu cewa dai irin wannan jin labari yan mu kasashen afirka na mahud da manya manyan kudade domin a tallafa bangaren noma ba yau ba muke jin shi duba da eh, abin da zaka ji kullum ana hudi amma ba tare da abin ya iso ga talaka ba ko da ya zo ga talakan ya zai same shi da tsada eh, amma ma ba da misali ga bangaren eh, taki za ka talaka ya je kasuwa ya siye shi da tsada eh, maganin feshi ya siye shi da tsada kuma ba tare da gwamnati ya kuddo shi a kasuwanni ba ko ina ana samun shi eh, kuma abin da muke so mu shawarta eh, mu ko shugabanninmu ya kamata a ce sun mido hankalin su bangaren noma na duk kasashen nan da suke gani sun dogara da kansu busi ba tunanin cewar ci gaban su sun dogara da noma nan ne na zamani walau na gargajiya kenan ya kamata talakan afirka ya gane ko kuma shugabannin afirka noma ba wai abinci maka ba kowane wani bangare na abin da ya zama to noma ne dangi su kiki da sauransu ya kamata a ce an inganta shi suna na usman medala bushari da suna na mamma abdullahi kaka gidan magajata wajen bore nijar mamba na ra'ayin masu rari na toho albarkacin a kan wanga taro da aka yi na majalisar ɗinkin duniya taron da kowace kasa ya kamata ta rika sama eh, talakanta mahita to gaskiya ɓangaren noma da za a samun kaso mai yawa wanda za a ƙara kuɗi gare shi muna goyon baya saboda mu manoma na muna fatan allah ya sa ga taro albarka eh, sannan mu nijar muna da kalubale albasar da muka noma mu hita da ita kwadibar da gana to hanyoyi na ruhi har yanzu to mu san ko yana za a yi bishan albasar za mu noma ko kaka da fatan muna fatan dai a gyara kan wannan lokaci suna na mamma abdullahi kaka gaba dai gaba dai rf To madalla mai saurare kai ma za ka aiko da saƙonka a shafinmu na Facebook ko a manhajar mu ta waza. Yanzu za mu ɗora da ra'ayin malami na gaba. Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin na yammacin yau. A madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakin su a cikin wannan shirin. Sai injiniyan mu Ibrahim tukurkefi Usman Ibrahim Tunau ke cewa mu haɗe a shiri na gaba. Daga nan sashen Hausa na Radio France International.